bayani cewa bayani akan Fatiha falalanta na da yawa wanda yake yawan karanta ta a kowace rana zai ga abubuwan mamaki kuma zai samu da abin da yake so a ga an bayani akan falalan fatiha a ƙur'ani mai rubutun hafsu ba wannan bayanin kuma akan fatihan dai suka ce wanda ya rubuta fatiha a allo ya wanke ya sha Allah zai yaye mishi mantuwa Alhamdulillah. maganin karatu kenan kuma da ana samu ne a ƙur'ani mai rubutun warshi amma a mai rubutun hafsu ba shi sai bakara a ganin ya sa ƙaunuhu ta'ala ce alif lamin zalikar kitabu zuwa muflihuna fa'idanta annaha tazidu fil hifzi tana ƙara ma mutum kaifin hadda wata ƙawwal yaƙin tana ƙara ma mutum ƙarfin yaƙini ƙarfin imani tsakanin shi da Allah kuma yi sabbitu bi hal ilmu wasu inu alal wal ma'rifati shan baƙara. alif lam mim zuwa muflihuna na ƙara ma mutum ƙarfin yaƙini da haddace ilimi da kuma samun ma'arifa alif lam mim zuwa muflihuna to a ƙur'ani in rubutun hafsu ne ba za ka samu waɗannan ba ah. A rubutun warshe ake samun irin waɗannan. Ita ma an ba da nata bayanin. Misali, na wajen Suratu Ali Imrana. Ya ce wanda ya rubuta Suratu Ali Imrana. Da za'afaran. aka ba mace ta rataya aka ba mace ta rataya wanda ba ta haihuwa za ta samu ciki za ta haihu To ka ga a rubutun haf? Ba wannan. ka da wannan ai ƙarin ilimi ne kuma sanin ka da wannan ai ƙarin ilimi ne ba zai amfane ka ba to ka ji ali imrana matan da ba ta samun ciki take so ta haihu sai a rubuta mata surata ali imrana da zafaran Alhamdulillah. iyakan shi kenan ba wani haɗe ba siye siye a gani eh suratun nisa'i ita ma aka ce mutumin da yake da yawan tsoro yake yawan firgici ko yake ciwo na rawan hannu ko rawan jiki sai a rubuta mishi suratun nisa'i a wanke da ruwan sama in ya sha zai warke insha Allahu suratun nisa'i da mai yawan tsoro ko mai yawan mafarkai ko mai firgici ko mai ciwo na rawan karkarwa ko wanda ke da yawan tsoro bai iya magana cikin mutane In dai abu ya shafi tsoro ne, ko yawan faɗuwan gaba, sai a rubuta mishi kawai suratun nisa'i, a wanke da ruwan sama, a ba shi ya sha magani a gidanka. Eh? <laughs> Wannan shehu yana haska mana ne. saboda ga ƙur'ani kila a gidanka a ɗakin kama amma baka sani ba amma idan aka haska maka in Allah da sai ka ka ƙara amfana sai suratul ma'idati akalla tana da fa'idoji guda biyu tana da guda biyu na farko in mutum ya rubuta ya layanta ya sa akwatin shi a gida Allah zai kiyaye gidan gaba ɗaya Allah zai kiyaye gidan gaba daya daga barayi da yan fashi Shi kawai ana sawa a akwati ne, ba a gidan ake binnewa ba. Na shi lakanin kenan. Haka in ka sa akwati a shago, ko wajen sana'anka, shi ma Allah zai kiyaye ka barayi da sharrinsu. Suratul Ma'idati. kuma wa min hasa isaha yana daga cikin hususiyoyinta idan shariba a adshan idan mutum mai ciwon kishin ruwa aka rubuta mishi ita ya sha Allah zai yaye mishi wannan ciwon alisa kenan gishi ne ciwon olsa ciwon jin yunwa da ciwon jin kishi da abin da ya shafi zuciya ko hanta ko saifa suratul ma'idati ita ake rubutawa a sha za a ƙur'aninka mai rubutun haf ba wannan ƙare-ƙaren in kuma kana da warshin baka santa ba kaga kayi danki daga ma'ida telan ami ta suratul an'ami ga yi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari shehu ya karanta maka nassin kaji ya ce wa anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala man qara'aha wa lam yaqdaha bi kalamin duk wanda ya karanta suratul anami tun farkon suran zuwa ƙarshe bai dai magana da kowa ba ko a fili ko ta waya ba kai magana da kowa ba aka kammala suran annabi ya ce duk wanda ya haka gafarallahu lahu ma aslafa min amalin duk abin da yayi na zunubai an mishi gafara ita na talakanin kenan ka gani kuma in ji annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ita suran ta sauka ne tare da ayari na mala'iku sun cika sararin sammai. Ita gaba ɗaya ita ta sauka. Shi yasa ake so mutum ya biya ta, kar ya magana da kowa. Inda ya haka, duk zunuban shi, an ruguza su, an mishi gafara. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam. ga in kana da natsuwa, ka san wannan sirrin. ko da sau ɗaya ne a sati sai ka biya ta awa ɗaya ta ishe ka ka karanta ta ka tashi ba ma zai kai awa ɗaya ba inda surat lan'amin duka dukanta aya ɗari da sittin da bakwai ne ba ta kai bakara ba to koma awa biyu ne fama gafaran zunubai wasa ne a gani in kuma ka biya suratul an'ami daga farkon suran alhamdulillahi zuwa aya ɗaya biyu uku hudu aya hudun nan a nan sirrin yake gaba ɗaya na suran akwai hadisin da annabi ya faɗa in ka biya amin zuwa wannan aya hudun alhamdulillahi alhamdulillahi allazi alaka samawati wal arda waja'ala az-zulumati wan nur aya ɗaya kenan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون آية نبي كنا نوكو هو الذي خلقكم من دين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون كان أكرنت ونن za a rubuta ka daga cikin yan aljanna aya hudun nan ta za ka biya ta kai hadiyan daga sauran mutane su wanda ka bashi za a bashi aljanna A aya hudun farko, a haka yi suratun larafi, Ita ma na ta fa'idan. Aka ce tana da yawa. Wanda yake so Allah ya sa dukkan su dinga yaban shi. Wanda yake so Allah ya sa duk mutane su dinga yaban shi. A nufe shi da kyawawan ayyuka. A nufe shi da kyawawan ayyuka. To ya biya ta so ɗaya. Da niyan haka. Allah zai ba shi ikon aikata alhairai. Allah zai ba shi ikon aikata ayyukan alhairai. Kuma Allah zai kiyaye shi dukkan sharrika. wanda kuma ya rubuta ta yi laya da za'afaran ya rataya ta Allah zai kiyaye shi daga sharrin zakoki da kaidin shaidanu kaidin shaidanu ila su sa ka karka saba ma Allah wa min al'aini Allah zai kiyaye ka sharrin idanuwan mutane wato kaman maita kenan da kambin baka da sammu da sihiri da makari wa min waj'il asnani kuma Allah zai kiyaye ka ciwon haƙora wal fuadi kuma Allah zai kiyaye ka ciwon zuciya da hawan jini Shi ne hawan jini Allah zai kiyaye ka mutumin ba zai gushe ba Allah yana kiyaye shi hatta cizon tsinnaku da kunamai da macizai Allah zai kiyaye shi suratul arafi girgi ka ga kaya a gidanka ila baka san da su ba Allah ya kiyaye in kuma shari'a ta kama kana so Allah ya baka nasara sai ka nemi suratul lamfali sai ka layanta kawai ka je wajen shari'an Allah zai baka nasara suratul lamfali layanta ake yi kafa ɗaya dan fani to kamin mu je sura na gaba alamfala akwai sujada to ana so mutum in yi sujada na tilawan Kur'ani? sai ya ce sajadat wajihiya lillazi fadar samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al mushrikin abin da zai faɗa kenan a sujudan tilawa ba za ka ce subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ba wannan sai a sallah amma a tilawa ga abin da ake so ka faɗa tuwa wajhiya lillazi fadara samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al mushrikin hmm.

To sujadu na Qur'ani wajen guda goma sha ɗaya ne. Duk kowane sujada ka zo, wannan ake so ka biya. Ga ta nan sho zai ƙara maimaitawa. wa wajhiya lillazi faɗar samawati Walarga, hanifa wa ma'ana minal mushrikin. Iyakanta kenan. Ga sunan a gefe-gefe. Daga lamfani. sai wani sura eh, eh? sai tauba ita ma tauba ana rubuta ta ne a ilaya in mutum ya laya Allah zai kiyaye shi dukkan sharruka da yan fashi da barayi da sauran makiya da shaidanu dafa'i ne suratul tauba dafa ne dafa ne dafa ne laya gode da yake su mafi yawancin masu ƙura'anin? Wasu ma sun haddace. Amma wannan haskawan kila zai ma matasa amfani. Inda ka samu ƙura'ani mai rubutun warshu? To insha Allah inda yanzu fi sittin ne, akwai wannan bayanan a ciki. Girgi. Sai surati Yunusa. Ita kuma lakaninta? Ana rubuta ta ne. Ana rubuta ta ne. A jan tasa. A mm. <laughs> a jan tasa misali Allah kiyaye misali Allah kiyaye idan ya sata idan ya sata ya sace kaya ya sace kaya ko kuɗi ko wani abu dai ana so Allah ya bayyana shi ana so Allah ya bayyana shi kuma ba a gane kowa ne ne ba ko ana zargin wani ana tunanin shi ne ko kuma ba a gane ma kowa ne ne ba kawai sai a samu tasa ja sai a rubuta wannan suran suratu yunusa sai a je a samu ruwa mazauni kamar rijiya kenan sai a saka gugan a ɗiba ɗaya kawai in aka saka gugan kawai tumbul abin da aka ɗibo abin da ta ɗibo shi za a amfani da shi ko ta ciko ko rabi ne ko bai kai rabi ba shi za a fito da shi da shi za a wanke wannan rubutun in aka wanke to shi tasan sai a je a ije shi Ruwar rubutun sai a yi ɗakin da aka yi satan kowa ya yi satan zai ji kama na watsa mishi wuta ne Surati Yunusa Hakanan nan sai kaje nasi. wannan haskawa shehu yake yi sai suratu hudin idan mutum ya rubuta suratu hudin idan mutum ya rubuta suratu hudin ya laya da shi To ba mai iya gaya mishi bakar magana, ko da aljani ne, inda an gan shi za a shiga firgita, zai samu kwarjini, ba mai iya zage shi a gaban shi, ba mai iya dukan shi. Shi ne amfanin laya kenan na suratu hudin, kwarjini take sawa, suratu hudin, suratu hudin. daga nan hudu sai suratu yusufa ita kuma suratu yusufa wanda ya rubuta ta yi laya ya sa a damtsan shi kuma yake yawan karanta ta kullum kafa ɗaya ko bai gaji sarauta ba sai Allah ya buɗa mishi ya mallaki mutane da wurare ya mai mulki a wajen sai ya zama mai mulki a wajen shi in ko dama dan sarauta ne makawa babu sai ya hau kujeran sarauta wanda kuma ya rubuta ta ya sha suratu yusufa Allah zai buɗa mishi kofofin arziki kuma Allah zai ba shi arziki a bayyane shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man katabaha wa man katabaha wa sharabaha wanda ya rubuta ta yasha sha sahala alaihi rizqu Allah zai sauwake mishi arziki wa kana lahu al-hazz al-awfar min al-hayri Allah zai bashi wani yankin babban rabo na arziki suratu yusufa yusufa yusufa hmm. daga yusufa sai ra'adi ita kuma suratun ra'adi Idan akwai wani wuri. Ko wani gida. banza suke taruwa. Da mutanen banza suke taruwa. Ake so a kore su a wajen. Kuma aka in aka ce za a sa baki ko hannu. Abin ba zai daɗi ba. Abin Ala kiyaye. Kamar misali ko ‘yan shaye-shaye. Suna zama ma a waje. ko wasu masu banna suna zama a wani wuri ko a wani gida ko an buɗe wani gidan wasa na banza ana so a kori wajen to kawai sai a rubuta wannan suratun ra'adi sai a je a yayyafa a wannan wajen in gida ne a yayyafa a garin gidan in fili ne a yayyafa a filin masu zaman nan da Allah zai watsa su ba wani wahala ba fada tsakaninka da su suratun ra'adi sai suratun ibrahim ita kuma ana rubuta ta ne ga matan da ta haihu ba ta da ruwan nono sai a rubuta mata surat Ibrahim. Iza kutibat lil mar'ati almurdiati kasura labanuha in aka rubuta wa macen da bata da nono sosai ruwan nonon zai samu zai yawa sai ma yaron yawa surat Ibrahim haka nan ma ita ma suratul hijri ita ma haka ake yi a rubuta ma mace wanda ba ta da ruwan nono sosai man ka taba ha wasa ha imra'atan kasura labanu ha biznillah wa huwa sirrin ajibun Ita wannan sirri ne mai ban mamaki in dai mace ta haihu ba ta da ruwan nono sosai to shi ake rubuta mata ta sha nonon ta zai bugo sosai suratul hijiri daga hijiri sai nahali suratun nahali ita kuma fa'idanta girgi idan mutum ya zalunce ka kana so Allah ya saka maka kawai sai ka rubuta suratun nahali a ce amurin lahi fala ta stajilu eh? in mutum ya zalunce ka daya kawai za ka yi sai ka jefa a gidan shi ya dinga samun wahala ke tsawon shekarar hmm? Allah kiyaye Ƙur'ani, an komi da shi a ciki, sai dai kai baka sani ba. Sai suratul Isra'i, girgi, girgi, suratul Isra'i, tana da bayanai kaman kashi biyu, akalla. Idan mutum maharbi ne. Idan mutum maharbi ne. An san sana'an harbi ko? Wanda suke da kibiya. Ko wanda suke da kibiya. Ko da bindiga. Ko ‘yan farauta. To ana rubuta wannan suran. A farin kyalle. Suratul Isra'i. A farin kyalle. amma rubutun amma rubutun garɗe ne take waye haka ƙarin ne take waye haka tarawun misali daga bismillah misali daga bismillah zuwa farkon sura haka tarawun haka za a rinka yi ta gefe har a cikin rubutun to yi ma harbi layanta in ya je daji ya seti duk abin da ya seti Allah zai taimake shi Allah zai taimake shi ba za ta kauce ba sai an samu abin harbin abin da aka harban da setin ma za ta kauce mala'iku za zo seta ta suratul isra'i suratul isra'i sai kuma fa'idanta na biyu yaron da aka haifa ya daɗe ya daɗe bai iya magana ba an yi an yi bai iya magana ba ko bai iya zama ba shi ma sai a rubuta mishi suratul isra'i amma da za'afara sai a wanke a bashi in ya sha sai fara magana insha Allah Thank you. Jirgi. Daga Isra'i. Sai ka hafi. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Hasiyatu ha. Hasiyatu ha. maruya ina abin da aka ruwaito anin nabi sallallahu alaihi sallama annahu kala annabi ya ce man hafiza ayatan wanda ya haddace aya ɗaya min suratul kahfi na cikin suratul kahfi ba ma haddace duka ba fa aya ɗaya ko na farko ko na biyu ko na uku ko na tsakiya ko na ƙarshe aya ɗaya dai in ka haddace usima Allah zai kiyaye mutum min fitnatul dajjal daga fitinan dajjal wato Allah zai kiyaye ka sharin dujal da iblis da shaidan da shaidanu ba za a ba su dama ku sa ka aikin da za ka je gidan wuta ba sai ka je aljanna in ka haddace aya ɗaya na suratul kahfi To ga anan momi sun haddace da yawa. Duk ba a sani ba. Ke sa ake samun dama a kansu. Da rashin sani kenan. Abin da kai cikin ilimi shine kake samun fa'idan shi. amma abin da kai cikin jahilci dingayi kenan to ka fi kenan sai suratu maryam Ita kuma dafa'i ne. Ita kuma dafa'i ne. Rubuta ta ake a sha. Wanda ya rubuta ta ya sha. Allah zai kiyaye shi daga dukkan shari gaba ɗaya. Suratu Maryam. Suratu Maryam. Suratu Maryam. Dafa'i ne. Dafa'i ne. Dafa'i ne. Sai suratu ɗahe. Girgi. Girgi. Suratu ɗahe. Akalla tana da amfani guda biyu. In kana da wata budurwa. Ko bazawara. Kana so ka aure ta. In za ka je wajenta. Ya kai layin suratu ɗahe. Sai ka je wajen samartakan. Za ta so ka. Kuma za ka aure ta. Insha Allahu. ko ko iyayenta sun ce ka zo shi ma sai kai layin ka je wajensu, za a sa maka farin jini a wajensu. za su baka yan ko kuma za ka yi sulhu ne na aure ana faɗa tsakanin mata da miji an yi an yi sun ƙi shirya sai ka yi layin suratu ɗahe sai ka sa aljihunka sai ka je ka zauna da su in kai fira da su Allah zai shirya su zai gyara tsakaninsu ka ka samu lada tahe Qur'ani kenan ba abin da ta barka ba abin da ta bar maka ita kuma surat lambiyayi. ana rubuta ta ne ana rubuta ta ne fatan barewa a fatan barewa ma'ana ma'ana za a rubuta ta a ilaya a naɗe sai a naɗe ta a fatan barewa ba wai fatan barewa ne za a samu a rubutu a kai ba A'a za a yi layanta ne wannan sai a naɗe ta da fatan barewa. In akwai wani mara lafiya? Sai a ya mishi. Allah zai ba shi lafiya. Ko kuma idan akwai wani wanda bai iya samun bacci? Gaba ɗaya kawai shi ba iya samun bacci? Ko da rashin lafiya ne? Ko kuwa lafiyan shi lau? Kawai shi dai bai samun bacci. to shi ma sai ya layan yana sawa bacci zai kama shi sai an cire layan To wannan kaɗan kenan daga cikin bayanan. Sai suratul hajji. Rigirgi. Ita kuma za a iya cewa dafa dafa'i? Za kuma iya cewa jifa. Kara kai kenan. kai kenan. To ita ana rubuta ta ne? Ala kiyaye idan makiya suna so su hallaka musulmai. To sai a rubuta wacan nan. Suratul Hajji. In aka rubuta. In aka rubuta. Za a je can garin ne. ko ƙasa ne ko gari ne ko anguwa ne sai a rubuta wannan suratul hajji laya guda hudu sai a je a sa gabas da yamma kudu da arewa na garin ko na ƙasan to inda aka binne wannan a garin Allah ya dinga sa musu musifu kenan. Sun dinga mutuwa kenan. Sai an cire layin. Suratul Hajji. Wanda kuma ya mafarkin yana biya ta a zai je aikin haji. Abin da yawa ne dai. Sai suratul muminina. Ana rubuta ta. Amma da daddare. A faran takarda. Da daddare. A faran takarda. A farin kyalle. Farin kyalle.

a rataya mishi, to zai bata, shi da kanshi, za a sa mishi kin abin, ba zai ƙara ba. Sai suratun Nur, a cikinta akwai wata aya, ana ce mata Allahu nuru samawati wal ardi. To idan mutum allakiya yana ciwon ido, sai ya bude Qur'ani. ya buɗo suratun nur in ya haddace ayan sai ya buɗe ƙur'ani sai ya dubi ayan haka da zaran ya ganta sai ya rufe idan sai ya ce Allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سيبو ليدا يقارك اللهم آية النور دم توشي وان إلى الناس زي وركي الحمد لله الله أكبر سبحان الله Shi kuma idan mutum ya sabon gida, ko yana da wata gona, a gonan akwai kunamai, ko macizai, sai ya rubuta suratul furkan, sai ya laya, ya naɗe ta. sai je wannan gonan sai ya haƙa rami ya binne ta to duk macizan da ke gonan za su fita insha Allah suratul Furkan. girgi sai suratul shu'ara'i Shehu zai faɗi yadda ake yin ta. Amma zai rage wani abu. Wanda ya rubuta ta. Ya ta. layanta. Suratu shu'ara'i. Musamman ga masu sana'an haƙo ma'adinai din nan. Musamman ga masu sana'an haƙo ma'adinai din nan. Ko ana so a gano wani waje da ma'adini. Ko ana so a gano wani waje da ma'adini. Sai a rubuta ta a ilaya. Ina ke rubutun da ya Yanda ake rubutun ne shehu zai ɓoye in aka yi layan sai a rataya ma zakara sai ka zaki zakaran kawai ya ta yawo inda duk ga ya zauna ya kwanta a wajen akwai ma'ajini. ƙwarai kuwa man katabaha man katabaha ala wa allaqaha ala dikun wanda ya rubuta wannan suran ya rataya ma zakara afraku wake wake wa laqahu ya sake shi fa innahu wannan zakaran la yaqif la yaqif illa ala mawdin fi kanzu. ba zai tsaya ba sai a wajen da yake akwai kanzi akwai ma'adani in dai an haka za a samu madani a wajen Allah kiyaye kuma in an yi ne ga wani mutum an binne an rasa wajen shi ma sai a rubuta wannan suran a rataya maza karan. da ninyan ana so a gano wani waje ne aka binne sai a sake shi ya ta yawo dai an ga ya zauna to a haka wajen akwai asirin a wannan wajen

aka ji aka binne a gida ko gona ko fili da kunamai da macizai da buzuzai ba za su zo wannan gonan ba ko wannan gidan suratin namli namli namli sai suratul kasasi shi ma wanda ya rubuta ta in shi ne ya rataya ko ya ba yaron shi wanda yake zina ko mai ha'inci ko barawo ko mai ciwon ciki ko mai ciwon kumburi za a rubuta kafa biyu ɗaya a rubuta a ilaya a ba shi ya rataya ɗaya kuma a rubuta mishi ya sha in zai warke ko ciwon ciki ko kumburi ko mai aikin banna kasasi kasasi kasasi sai an buti. wanda kuma yake da yawan kasala bai da ƙarfi a jiki mai tafiya sulakas sululu sululu to me yawan da me yawan samun gajiya sai a rubuta mishi suratul ankabuti sai a bashi ya sha Allah zai bashi karfi da lafiya da kuma farin ciki kasalan zai tafi sai eh. suratun rumi eh, ita kuma ana karanta ta ne don a samu lada mai yawa kuma a roƙi Allah bukata tana biya suratun rumi suratun rumi suratun rumi ita in ka karanta haka roƙi Allah ne a kan duk abin da kake so sai suratun lukman ita ma kafi na gida ne ko shago na kai laya Allah yana kiyaye gidan ko shagon ga sharrin barayi da gobara. Eh, sai suratul sajadati ita ma ana rubuta ta ga mare lafiya ko mai ciwon kai barayi ɗaya kan hanya ake ce mishi ko kuma mai ciwon kan gaba ɗaya in mutum ya laya ciwon zai tafi zai rabu da shi sai suratul azab Ana rubutawa. Shi ma ana rubutawa. Ga wanda yake da yara mata. Ga wanda yake da yara mata. Ko yarinya. Ko yarinya. Ba su da manema. Ba su da manema. Yana so Allah ya kawo ma'aurata. Yana so Allah ya kawo ma'aurata. Sai ya rubuta suratul lahazabi. Sai ya laya. In ya kammala. Ya nade. Sai a rufe ta. Da fatan barewa. Sai ya sa wannan laya. sai ya sa wannan layin a ɗakin shi, ko ɗakin su yarinyar, da ake so ta samu samarin, to samari za su zo da yawa, insha Allahu. Yayi nan. Suratul Azabi Suratul Azabi Man kataba fi raki gazalin wanda ya rubuta ta ya rufe da fatan barewa waje alaha fi manzilihi ya sanya ta a gidan shi kasural hidabu ilaihi masu neman aure za su ta a gidan fadilbat tazwij minhu za a dinga zuwa neman aure a wajen shi wal qurbi min ahlihi wa iwanihi za a dinga neman yan uwan da makusantan shi akan ya sa baki akan auren wancan nan yarinyan wacce da ko can ba ta da masoya azab azab azab ka ga shi Qur'ani kundi ne kai baka sani ba haka dai-dai hilafu yake faɗi amma kamar an fara gajiyar da ku suratu saba'i ita ma ana layinta ne ne ita kuma sai a rufe ta da farin kyalle layin in mutum ya sa Allah zai kiyaye shi daga dukkan shari da kwari da talauci da aibobi da yan fashi gaba daya mm. suratu saba'i mm. sai fadiri igirigi suratu fadiri ita ma ana rubuta ta a ilayanta a sa a gida ita ma dafa'i ne har ma aka ce fa'innahu a takaice tukun hasiyatuha min kulli sariqin wa dariqin ana amfani da ita ne don hana barawo shiga gida wanda ya rubuta ta waje alhafi fi hijira hadin yuri da an yaƙi da hu fa inna wula ya haruju min makanihi ma damat fi hijirhi bishar da Allah ya alama bi wadiha misali ana abubuwa da shi da yawa kaman kafi ake ce mishi in kana da mata ne ake so a kafe ta ka san ta fita sai ka rubuta suratu fadiri kawai da wannan niyyar sai ka je ka samu ka haƙa rami ka binne a gidan to ba za ta fita ba ko ko wani yaro ne ake so yana yawan yawace yawace ake so ya bari shi ma sai a haƙa rami a gidan abin ne ba zai ƙara wannan yawace yawacen ba to dai haka suke suratu faɗiri a cikin suran kuma akwai wata aya Allah yana cewa ma lahulin nasi linnasi min rahmatin zuwa hakim in mutum na karanta ta Allah zai yalwata mishi arzikin shi daga nan sai surat yasin sai mu tsaya kanta ce wanda ya rubuta surat yasin da ma'iwardi da zafaran ya rubuta kafa bakwai kullum kafa ɗaya jama'i wardi da zafaran kullum kafa ɗaya a kwana bakwai a jere in yi haka zai kiyaye duk abin da ya ji kuma zai rinjaye duk wanda suke nazari tare da su wajen fahimta da basira kuma Allah zai ba shi kwarjini a wajen mutane in macen da ba ta da nono ta sha ita ma Allah zai ba ta ruwan nono sosai. Surati Yasin, wanda ya rubuta ta ya sha, Allah zai shigar a cikin jikin shi magunguna guda dubu. Wato magunguna masu kashe ƙananan cututtuka, magunguna daban-daban guda dubu, za a shigar da shi a jikin shi. za kuma shigar da yakini dubu a cikin zuciyar shi da rahama dubu da tausayi dubu Allah kuma zai cire mugun kulli a cikin zuciyar shi in ka sha surat yasin magunguna dubu kuma a fitar da cuka dubu kuma a sa maka rahama dubu da tausayi dubu kuma a cire maka mugun kulli a cikin zuciyanka in ka sha surat yasin salamu alaikum